na 26 kaulul mutasawwifa man baka ala halikin kharaja an tariqi ahli al maari eh sufaye suke cewa duk wanda yayi mutu yayi kuka game da mamaci kharaja an tariqi ahli al maari ya fita daga hanyar arifina ya kauce wata farki madadi to kamar dai da muka sani kuka nau'i biyu ne kukan da shari'a ta halatta shine wanda ake kira an-niyaha anniyaha shine kuka da ke dauke da sauti da kuma kididdiga waɗansu ayyukan alheri da mamaci ke yi kana cewa wayo shi kenan wani mai mana kaza mai kaza mai kaza ya tafi irin wannan kukan shari'a ta haramta amma ka ji takaicin mutuwa har idanunka su fitar da hawaye kila ma har ka kasa mallakar ka fitar da sauti kaɗan wannan babu laifi a shari'a ce ina fata an fahimta dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hawaye a sakamakon mutuwa lokacin da Ibrahim ɗansa ya rasu an gane ko kamar yadda muka karanta hadisi akai a cikin asalin littafi idan ba manta ba to da haka su sufaye da suke haramta kuka gaba daya nau'ikan guda biyu suke haramta a wannan bid'a ne ka duba cikin littafin talbisi iblis na bin al-jawzi na 27 tarku siyabil mayyit biduni ghaslin ila al-yawm al-thalith a kyale tufafin mamaci a ki wankewa har zuwa rana ta uku da mutuwarsa bi zami anna zalika yaruddu anhu azabal qabri suka ce rashin wanke tufafin zai kare shi daga azaban kabari wannan ma bid'a ne yin wannan kudurin na 28 qawlu ba'dihim inna man mata yawmal jumu'ati aw laylatal jumu'ati yakunu lahu azabul qabri sa'atan wahidatan wai suka ce wanda duk ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a azaban kabarin da za a yi masa tsawon sa'a ɗaya ne kadai thumma yanqati'u anhu azab sannan azabar ta yanke wala udu ila yawmil qiyamati azabar ba za ta sake komo masa ba har ya zuwa ranar tashin kiyama itikadin wannan ma bid'a ne mun san dai ya tabbata a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu daren juma'a ko ranar juma'a an ce yayi shahada amma maganin yanke azaban kabari to kuma ne na bukatan dalili ko mun san cewa daga cikin ababen da ke haifar da azaban kabari akwai rashin tsarkakowa daga bawali idan mutum ya yi bawali ba zai tsaya ya gama diga ba ya kama ruwa sai kawai ya tashi haka ya gama diga a jikinsa wannan na gadarwa da mutum azaban kabari sannan kuma an namimanci yawo da gulma kenan wannan ma yana sawa mutum yana gadarwa mutum azaban kabari game da hadisi ya tabbata cikin bukari da sauran waɗansu laifuka daban-daban da suka tabbata cikin hadisi to don haka idan mutum na son ya a nesantar da shi daga azaban kabari sai ya nesanci waɗannan ayyukan sannan ya lizinci sunna a lokacin da ya zo karatun tahiya ta karshe bayan ya yi salati ga annabi annabi na roƙon Allah tsari daga ababai guda hudu a cikin su da azaban kabari اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا wa وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أبو بوا بدانوا guda hudu har waɗansu malamai suka ce yin wannan a tahiyan karshe kafin ka yi sallama a cikin sallah wajibi ne dole sai ka yi in baka yi ba kana da laifi akwai malaman da suka bada fatawar wajibcin sa ina fata an fahimta kaga mutum zai nemi sani daga ababen guda to idan mutum ya shi dangin ababen da ke gadar da azaban kabari kuma ya lizanci wannan addu'a ta da annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da zai iya zame masa katangar karfe daga azaban kabari Allah shi kare eh eh a Allahumma inni a'udhu bika zaka yi da lamirin mutum daya ko kai liman ne yadda riwaya take kenan kara ce dan shi liman ne sai ya sa mamu a ciki Allahumma inna na'udhu bika min a'a su ma kowa yayi wa kansa yadda sunnar annabi ta koyar kenan na 28 ah, shine mun gama da wannan ko wannan ka duba cikin littafi hakahu Sheikh Ali Al-Qari fi sharhi al-fiqh al-akbar wanda ya kaito wannan magana shine Sheikh Ali Al-Qari a cikin sharhin littafin al-fiqh al-akbar littafin da ake jingina ma Imam Abu Hanifa al-fiqh al-akbar kai ka ce yayi magana akan alwala da sarki bayan ku akan tauhidi yayi magana dan su fiqhu a wurin magabata shine tauhidi dan shine kirjin biki shine abokin tafiya sai da shi ne dukkan ayyuka suke inganta da haka idan an tsaya fikihu a wurin suna nufin jigon addinin kansa ba wai ma'rifatul ahkam shar'iyya al'amaliyya bi adillatiha tafsiliyya wannan shine fikihu a islahin malaman usul gane hukuncin alwala da sarki wannan wannan a wurin mutaakhirun kenan amma a wurin dama ka tokan din addini shine fikihu din da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga Abdullah da Abbas Allahumma faqihuhu fi wa alimu tawhid ya koya masa ilimin fiqh ko sanar da shi addini gaba daya fahimtar addini gaba daya ba da ilimin fiqh ba da haka za ka gane wanda suke daukan fiqh a matsayin wata juz'iyya wannan istilahi ne na mutaakhirin kar ka dauki wata aya da ta yi magana akan al-fiqh ko wani hadisi da ya magana akan al-fiqh ka ɗauka ana nufin fikihu a yaren malaman usulul fikihi ko alama idan aya ta yi maganan fikihu ko hadisi ya yi maganan fikihu kamar faɗin Allah ta'ala wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din liyatafaqahu fid din anan gunu alfikihu bi ma'ana al am kato kan din addini kenan tun fara daga kan aqida zuwa ga kowane far'iyya li yatafaqahu fi din tunda an san annabi ba fiqh ya koyar ba duka komai koyar wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun to ai kaga inda inzari ke tabbata wajen koyar da tauhidi amma wajen koyar da fiqh da ba za ku yi rigima yanzu nan garin inda a ce tunda muka bude masallacin da muka tasar muke karantarwa ba wanda zaka yi rigima da shi amma tunda zaka koyar da tafsiri za a koyar da hadisi za a koyar da tauhidi to kun yi rigima da wanda ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يذرون اللهم فقهوا في الدين وعلموا التاويل kamar yadda yake cikin bukhari saboda haka a wannan aya da wannan hadisi kaga fikihu ana nufin addini gaba ɗayan sa da haka sai imamu abu hanifa ya littafi sa masa al fikihul akbar kuma ya kasance na tauhidi ne zalla ka koya mana alqur'ani ka sanar da mu ilimin addini saboda haddace qur'ani daban kuma sanin abin da ya kunsa da ko da haddace hadisi daban kuma sanin fikihun hadisi fahimtar abin da hadisi ya kunsa dan annabi ya ce nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa addaha kama sami'a farubba muballighin aw amin sani yaso da dama wani zai haddace hadisi sai karantar da wani wannan hadisin sai wannan ya fahimci ga inda hadisin ya nufa shi ko wancan ya haddace lafazin bai san ba inda hadisin ya nufa abu na 29 قول آخر المؤمن الآسي ينقطع عنه عذاب القبر يوم القيامة ينقطع عنه عذاب القبر يوم القيامة وليلة يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة akwai wata magana da suke cewa almu'minul asi wai mummuni da yake mai sabo yanqati wa anhu azabal qabri yawmal jumu'ati duk ranar juma'a za a yanke masa azaban kabari wa lailatul juma'a da kuma daren juma'a wala yaudu ilaihi ila yawmil qiyama ba kuma zai koma gare shi ba har zuwa ranar tashin kiyama wannan ma itikadin wannan bid'a ne dan ba wani nassi na shari'a da ya nuna haka a kasa malam yayi lamba yace na kalahu shaykh al-qari fi sharh al-fiqh al-akbar ورده بقوله انه باطل ko da Sheikh Al-Qari da ya kawo cikin sharhin fiqh al-akbar sai yace innahu batil wa awdahu minhu fil butlani wanda fi wannan kuma rushewa cikin magana a al-akhar wata magana da suke cewa inna azab al-qabri yurfa'u an al-kafir yawm al-jum'ati wa shahr ramadan bi hurmati nabi sallallahu alaihi wa wasallam yan tabargaza ki yan bid'a komai wajen daga martaba annabi sun ce ƙarya wai ana dauke azaba daga kafiri kafiri kansa ana cire masa azaba a ranar juma'a da watan ramadan saboda alfarmar annabi wato sun jingina alfarmar annabi dan a yadda da waccan ƙaryar ta farko annabi na da alfarma amma abin da kuka faɗa na ɗauke azaba kuma ƙarya ne ba wanda ya inkarin alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam akabu shekha yaba mas abu na talatin al'ilanu an wafatil mayyiti alal mana'ir ba da sanarwa dangane da mutuwar mamaci a haukan minara minara a duniya kenan ko a haukan asumiya ana ce la cewa ya jama'a wane ya mutu yin wannan shi ma bid'a ne a waɗansu garurukan kila ana haka wannan ka ambata ka duba cikin littafin al-mudkhal sun da zanen gudun sai da na tsorata na ce dama za su ce to sanarwa a rediyo ba والله أعلم قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان yan bid'a sukan ce da an ce wane ya mutu sun ce al-fatiha to Allah ruhi fulan wato ku karantawa a ruhin fatiha to fadin haka shi ma a fa ba dai za mu yi gaggawar yanke hukunci bi a hankali mu gani daga nan zuwa rana ta yau to waɗannan bidoyi kenan da suka shafi abin da ake da zaran mutum ya mutu waɗannan duk bidoyi da ma waɗansu bai faɗa wannan ya faɗa abin da shi ya sani da sauran illa iyaka da ya riga ya ba mu ma'auni tun farko ya ce duk abin da nassin shari'a bai nuna ba sannan sai qasalul mayyit bidoyi da ake wajen wanke mamaci وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته waɗansu sukan je su ajiye ragib ragib gurasa kenan wa kuzi da bokitin ruwa fil mawdi allazi ghusila fihi al mayyit a wurin da aka wanke mamaci salasa layalin har kwana uku ba da mautihi bayan mutuwarsa wannan ajiye ruwa wannan wanda dare suke yin wannan ko zamanin shi ibn al-hajj abu na talatin da uku ikadu siraji awul kindili fil mawdi illazi, gusila fihi almayyitu salasa layali waɗansu a inda aka wanke mamaci ɗakin da aka yi masa wanka ko shagon da aka yi masa wanka sai a zo a kunna fitilar kwai ko a kunna a ci har tsawon kwana uku tana ci min gurubi shamsi ila tulu'iha tun daga lokacin da rana ta faɗi har ya zuwa fitowar rana haka za a yi har kwana uku wa inda ba'dihim sab'u layalin waɗansu kuma dare darare guda bakwai wa ba'dhum yazidu ala zalika waɗansu suna yin ƙari akan wannan wa yafaluna mithluhu fil mawdi'i alladhi mata fihi suna aikata kwatankwacin haka inda ya mutu abu na talatin da hudu zikirul min al-azkari inda kullu udhun yaghsiluhu mai wankan mamaci ya zo yana yin zikiri wato a kowace gaba ana mata wani zikiri daban yin hakan bid'a babu wani zikiri da ya tabbata wajen gawa wajen yin wankan gawa ballantana ka kawo zikirai masu yawa a ce idan zaka wanke tafin hannu zaka ce kaza idan ka zo zira'i ka ce kaza in ka zo dan sa ka ce kaza kafar dama ka ce kaza wannan duk bidiyoyi ne marasa asali ga shari'a zaka yi niyya ne ai mun faɗi da ake wanka a baya tun daga farko har karshe abin da yafi komai inganci hadisin umma asiya wanda bukhari da muslim suka rawaito annabi ya umarce su ga yadda za su wanke duk wannan mun karanta shi baya abu na 35 aljahr bi zikri inda ghasl aljana inda ghasl aljinazati wa tashyi'iha bayyana zikiri lokacin wanka na gawa ko kuma lokacin rakiyar gawa din zuwa kabari a rinka tafiya ana yin zikiri wannan ma bid'a ne ko ƙura'ani aka karanta